a zaman mu ya majalisa kamar an yi mana kishiya ne wanda dai ba ba sadaki tunda majalisa amfanin mu da aikin da kundin tsarin kasa ya bamu shine idan akwai wani abun da za a yi wanda ake so a kawo gyara a kasan babu wani hanya banda ta hanyar gyaran kundin tsarin kasa wanda muke kowane lokaci to amma tunda wa'yansu mutane sun sha koka kokawa akan ya kamata a yi taron kasa a tattauna akan wayansu abubuwa bisa muka ce bisimila. mutane tattauna wanda aka yi sai an kawo majalisa to me yasa ba za a tattauna da majalisa din ko abu wanda ba zai amfani jama'a ba bai kamata a je ana bata dukiya ana bata lokaci ana ɗaga jijiya akan abun da ba zai kawo wani canji ba wannan ba shine abun da talakawa talakawan najeriya suke bukata ba sanata dumi ya ce zaɓo waɗannan mutane goma sha uku da za su wakilci ƙasar ita ma kanta wata matsala ne na daban kuma yana ganin za a ƙara matsala ne kan matsala tun a cikin zaɓen ma akwai matsala amma kamar yadda na ce baya da kuma shugaban kasa zai yi banda yadda ya yi din yanzu ya zaɓi mutane guda goma sha uku wanda ake cewa su technical committee su ba shawara akan yadda za a kaddamar da abun ma gaba daya amma in ka duba ai shi president ya zaɓe su to ba yan kasa ne suka zaɓe su kamar mu yan majalisa yan kasa ne suka zaɓe mu duk da raunanan zaɓen da duk kuma kuma rashin yadda ake kallon mu da mu ne wakilan jama'a to za ka yi magana ko za ka tattauna ba da wakili ba tattaunawan <laughs> zai wani tasiri kaga wannan din ma mutane goma sha uku ne muna da jihohi talatin da shida da federal capital guda to kaga an zaɓi mutane goma sha uku ba da za a yi a ce wai ah, jihohi duka sun samu wakilci a ciki to kaga a yanzu ma wannan kaga tun da farkon fari an samu matsala kenan a cikin tsari din ma to washin me yasa 'yan arewacin najeriya ne kawai ke ɗari-ɗari da wannan batun ko dai sun tsorata ne ba zan so in ce yan arewa suna tsoro ko kuma abin zan yadda dai suna ɗari ɗari amma ba zan ce suna tsoro ba don yan arewa ba matsorata ba ne amma gaskiyan magana ɗari ɗarin da ake yi shine idan zaka zo na ka tattauna da mutum idan yana da wani manufa kaga akwai matsala don duk tattaunawa wanda za ku yi in ba da ya kai ya cima manufansa din ba kaga ba daidai ba bambancin kenan yan arewa suna gani akan cewa kira a tattauna din ma tukuna yana da ana da wani kamar ajanda ne ko kuma manufa to kai kuma baka da wani eh, ajenda kai dai a zona lafiya shine abin da ya dame ka to kaga in zaka zauna da wanda zai zaka tutuna baka san abin da yake ciki ba kuma yana kai kai ka san da yana da wani manufa dole ka yi ɗarɗar da shi amma insha Allah ni game da na gaya ma nasara yana tare da wanda duk yake da gaskiya duk wani tattaunawa da za a yi in ba an tsayar da shi akan gaskiya ba an tsayar da shi akan wani manafinci ne ko wani um, wani manufa ba za ta yi tasiri ba dan majalisar dattawa mai wakiltar kudancin jihar Borno sanata Muhammad Alindu kenan kai bayyana ra'ayinsa kan batun kwamitin da shugaban kasa ya kafa da gudanar da taron ƙasa za ta tattauna irin matsalolin da ke damun ƙasar da yanzu haka hankulan 'yan Najeriya da dama ya karkata a kai.